من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام mu da haduwa wannan yammaci na laraba 27 ga watan shawwal shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da 12 ga watan 7 ko 8 shekara ta 2015 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdulrahman ibn awu da ke kofar wambai cikin birnin kano darasin da ya gabata mun kare ƙarshen babu ru'ya wa ma ya ta'allaku biha cikin kitabu adabin naumi babin da yake bayani akan mafarki da abin da ke alaƙa da mafarki za mu tashi babin da ke biye wannan ko kitab da ke biye wannan wanda shine kitab na shida kitabu salam littafin sallama littafin da ke ɗauke da bayanai dangane da sha'anin sallama da abin da yake da alaƙa da sallama sallama dai suna ne daga cikin sunayen Allah assalamu din kamar yadda ya tabbata cikin hadisi assalamu ismun min asma'illah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam bukhari ya fitar cikin al-Adabul Mufrad assalamu sunan assalamu ismun min asma'illah suna ne daga cikin sunayen Allah ya zo cikin qur'ani huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu ilaha illa huwa malikul quddusus salam akan ce a assalam ana nufin lafiya ko zaman lafiya ko kubuta wala taqulu liman alqa ilaykumus salama ko salama lasta mu'mina tabtaguna ardal hayatid duniya. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بها فيا وعباد الرحمن الذين الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مالك كتاب السلام باب فضل السلام والأمر بإفشائه بإفشائه باب ديكي بياني أكم فلل السلام da السلام والامر دكما بياني da kuma bayani dangane da al'amari ko umarni shari'ar musulunci ta yi umarni da a yada sallama kalallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu la kulu buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini lafazin al-istinaz da al-istizan duk ma'anarsu ɗaya ne zaka iya cewa hatta tasta'zinu inda ba qur'ani bane amma ƙur'ani lafazi yadda ya zo haka ake barinsa ba ragi ba dadi hatta tasta'nisu al-istinaz al-istizan har fa sai in kun nemi izini wa tusallimu ala alihi sannan ku sallama ga ma'abuta gidajen an gabatar da neman izini akan sallama amma kuma ba haka ake yi ba aikace a aikace ya ake yi sallama ake fara yi sannan a nemi izini kamar yadda sunna ta koyar kada wani ya ce to ai an saba wa qur'ani domin sunna ca ta yi idan mutum ya zo gidan mutane ya ce assalamu alaikum in sun amsa masa kuma kar ya shiga sai ya ce me a adkhul in shigo kaga a sunnance sallama ana gabatar da ita akan neman izini amma a ƙur'anance jerin yadda ya zo neman izini ne a farko sannan me sallama daidai da wasiya da kuma bashi wajen rabon gado min ba'di wasiyatin yusi biha bayan wasiyar da mutum yayi wasici da ita ko bashi to shin ambatan wasiya shi ya fara zuwa kafin a raba gado idan mutum ya mutu sai an fitar da wasiya sannan ambatan bashi a ƙur'anance amma aikace ake yi bashi ake fara fitarwa sannan ai maganar wasiya to wannan sai ya dada fito da ka'idan nan da malaman nahawu suke cewa al'atafu bil wawi la yufidu tartiba wala taraqi in aka jona kalmomi da wawun ba dole bane ta farkon ce a farko sannan ta biyun zai iya yiwa ta biyun ce ma ta farkon domin min badi wasiyatin yusi biha au au bi ma'ana wadain domin au tana zuwa bi ma'anar wawu إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا bi ma'ana wa yusallabu aw yusallabu ay wa yusallabu wa tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw ay wa yazidun da haka tana zuwa bi aw tana zuwa da ma'anar wawu aw dain wa dain wani mawake ce nalal khilafata aw kanat lahu qadarun kama ata rabbahu musa ala qadarin nalal khilafata aw kanat bi wa kanat aw tana zuwa da ma'anar wawu to haka nan a nan ayar sai aka ce hatta ta stani su wa tusallimu sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ma'ana dai sai kun yi sallama sannan sai ku nemi izini mahalli shahid wa tusallimu ku yi sallama a nan an yi umarni da a sallama ko ba a yi umarni da shi ba to kaga ma, tarjama ta fito kenan babu fadli salami wal amri bi ifsha'ihi babin da yake bayani akan fallar sallama da umarni na a yada sallamar yana daga cikin wajajen da shari'a ta umarni a yada sallama in ka zo shiga gidan da ba naka ba la ta tadkhulu buyutan gaira buyutikum hatta kuma ba dole sai ginannan gida ba ko da a ce shago ne na kasuwa ai ba naka ne." in dai ba naka ne, kai sallama ka nemi izini sai ka shiga ko da shago ne na wani gwauro abokinka kai sallama ka nemi izini sannan sai ka shiga duk dai wani wajen zaman da ba naka ba ba dole sai ya zama gida ginanne ba za a yi kiyasinsa a kan gida karka shiga sai ka nemi izini kuma me sai ka sai yi sallama bahaushe ya ce na shiga ban ɗauka ba ba ta fitar da ɓarawo karka je ka shiga waje ba ka nemi izini ba ka yi sallama ba wani abu ya bata a zo a zarge ka in aka zarge ka kai ka jawo kanka damun musulunci ya gaya maka ka'idar in dai fa wajen nan ba naka bane to anan ka'ida ta usulul fiqh za ta yi aiki da aka ce buyutan ghaira buyutukum gidajen da ba naku ba wannan in kwakwalwarka tana aiki za ka fahimci cewa in gidanka ne fa ba dole ba ne sai ka yi sallama kuma ba dole ba ne sai ka nemi izini amma yana daga cikin cika sunna da kamala da abin da ke tabbatar da albarka a gidaje ko gidanka ne kai sallama amma batun neman izini a'a an gane ko sunna ta nuna cewa har gidanka in za ka shiga in kai sallama to kana da falala kana da lada amma wajibi ne ba wajibi ba ne. amma in ba gidanka bane zaka shiga to wannan wajibi ne in ba rumfar kasuwarka bace zaka shiga wannan wajibi ne sai ka yi sallama duk wani abu in ba naka bane zaka shige shi kai sallama ka nemi izini amma idan ba idan kwa naka ne in ka sallama dan neman lada ne dan neman falala amma sallama ba wajibi bace a ka to haka nan hatta wajen da babu kowa naka ko na waninka in zaka shiga akwai yadda sunna ta koyar ana yin sallama kuma za mu ji a cikin karatu insha Allah wa qala Allah ta'ala an-nur waccan ayar da muka karanta tana cikin suratul nuri wa qala ta'ala madaukakin sarki yace fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba Allah ce fa idza dakhaltum buyutan in za ku shiga kowaɗanne irin gidaje idza harfu shartin ne buyutan nakira ce an nakira fi siyaqi sharti ta ummu kowaɗanne irin gidaje in dai za ku shiga naku ne na ne babban gida ne ƙaramin gida ne shago ne tsoro ne rumfar kasuwa ce buyutan gaira buyutikum buyutan fasallimu ala anfusikum ma'ana dai ƙa'ida ta usul tana cewa an na kira fi siyaƙi sharɗi ta ummu idan kalm suna na kira ya zo a jumla shardiya wacce ta fara da adatu shardi to wannan na kira ana nufin kowace iri kaga idza mun ce harfu sharɗi ne gairu jazim dakaltum buyutan buyutan na kira ce me kalmar buyutan take nufi jam'i ne na bait bait gida kwaya daya bait daki kwaya daya bait shagon kasuwa bait babban gida mai dakuna da yawa annakira fi siyaqi sharɗi ta um kowane baitu duk abin da ke amsa sunan baitu ya shiga nan in dai za ka shiga fasallimu ala kun kuwa junan ku sallama to ana an ce fasallimu ala anfusikum kun wa junan ku sallama sai wasu malamai suka ce a nan. fasallimu ala anfusikum ku yi wa kanku da kanku sallama ana magana ne akan gidan da za ka shiga ba kowa nan in kai sallama sallamar wa kaiwa kanka kaiwa sawa'an gidanka ne ko na wani waninka shine ma'anar fa sallimu ala an fusi kun kuiwa kanku sallama to ya ake wa kai da kai sallama hadisi ya tabbata cikin al'adabul mufrad zamu ji shi a gaba hadisin abdullahi dan abbas annabi ya ce in za ku shiga gidan da ba kowa sai ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salih ko ɗakin ka ne na goro ka kulle ka zo za ka buɗe ƙofar ka shiga sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shine fa sallimu ala anfusikum kuwa kanku da kanku sallama waɗansu malaman suka ce a ala anfusikum ana nufin ala ba'dikum ba'd shashin ku yayi wa shashi sallama ma'ana ba magana bace ta gidan da ba kowa magana ta ce kai wa ɗan uwanka sallama to lokacin da kai wa dan uwanka sallama zai amsa maka sallama sai ya zama kamar kanka da kanka kai wa sallama domin sallama ta dawo gare ka qur'ani yakan ce kai wa kanka domin yi wa wani yi wa kai da ubangiji ya ce wala thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum sai ga ku abin mamaki kuna kashe kanku alhalin waɗanda ake magana da su ba kansu suke kashewa ba wa suke kashewa yan uwansu to in ka kashe dan uwanka kamar kanka ka kashe domin lokacin da ka wulakanta jinin wani to kai ma yanzu darajar jini taka a wajen wani ta yi ƙasa ba abin mamaki bane kai ma gobe wani ya bige ka me ya ja dan ka kashe wani kashe wani kashe kai in ku akwai shari'a to kaga za a yi kisasi annafsu bin nafsi tunda ka kashe rai kai ma kashe ka za a yi da haka shi yasa wadanda suka ce an kuma ana nufin shashin ku da shashi in kai wa wani kamar kanka kai wa fasallimu ala an fusikum kai wa wani in kai zai mayar ma in an yi haka kamar kanka kai wa an gane ko da haka Allah ya ce fasallimu ala an fusikum ku kanku da kanku sallama ko mu dauka da waccan ma'anar ko da wannan ma'anar ta biyu kaga dai nan ma an yi umarni da me ya da sallama tarjaman malam wal amru bi ifsha'ihi ta sake fitowa umarni na a yada sallama Allah ya ce tahiyatan min indillah gaisuwa ce daga Allah mubarakatan mai albarka ɗayibatan daddada ita mai sallama sallama a cikinta akwai albarka a cikinta akwai daɗi a cikinta akwai aminci a cikinta akwai kwanciyar hankali za mu ji amfani da alfalu na sallama da yawa cikin hadisai ita kanta ma'anar sallamar in ka kalle ta za ka tabbatar da cewa sallama aba ce mai albarka domin tana nufin zaman lafiya aminci shine ma'anar zaman sallama lokacin duk da kaga dan uwanka kace assalamu alaikum shi ma yace assalamu alaikum sai kun ji wani daɗi a ranku cutar girman kai za ta fita hasada kyashi yi wa juna gani gani duk sai ka ji ta fita ballantana a wannan zamanin da muke rayuwa cikin rashin aminci cikin fargaba duk lokacin da kake tafiya a wani bakon waje kana tsoro kana fargaba kana ganin mutane baka yadda da su ba su ba su yadda da kai ba da juna ya haɗu da juna ya ce assalamu alaikum sai ka ji ka samu aminci sai ka ji ka samu kwanciyar hankali domin sau da dama za ka rinka tafiya akan titi ka ga jami'an tsaro cikin duhun dare da makamai da sauransu ka ɗauka amintar da kai za su yi ta yi kuma ba masu amintar da kai ba ne ka ɗauka ma jami'an tsaro ne na gaske ta yi ba jami'an tsaron gaske ba ne sojan gona ne amma da zarar kun haɗu da juna aka ce assalamu alaikum sai a ji me kwanciyar hankali da natsuwa da haka lokacin da ka ce wa ɗan uwanka assalamu alaikum Allah ya amintar da ku shi ma ya ce assalamu alaikum Allah ya amintar da ku sai ku shiga cikin aminci da haka Allah ya kira ta da kalma ce mubaraka mai albarka tayyiba mai daɗi annur wannan ma ayat tana cikin suratul nur wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wa idza huyitum bi tahiyyatin idan aka gaishe ku da kowace iriyar gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha ku kuma ku gaisar da wa'anda suka gaishe ku da waccan gaisuwa bi ahsana da mafi kyawu minha sama da tasu ha, ko kuma yan musu da daidai da irin tasu a nan idan za mu ɗabbaka ƙa'idar annakira fi siyaƙi sharti ta ummu to ana nufin kowace iriyar gaisuwa ba sai assalamu alaikum ba domin tahiyyatin na kira ce wanda gaishe-gaishe suna da yawa waɗansu malaman sun ce tahiyyatin a nan duk gaisuwar al'ada ta shiga in mutum ya ce da kai barka da asuba ka ce barka da asuba barka da asuba ta farko tahiyyatin gaisuwa ce duk da dai ba irin ta ake a addinin musulunci ba amma gaisuwa ce ta gargajiya ta al'adar bahaushe an gane ko kowace al'umma kuma da irin gaisuwarta gaisuwar safiya gaisuwar rana gaisuwar yamma to in dai aka yi maka wannan gaisuwar kai ma ka yi daidai ko ka ƙara galibi gaishe gaishen kuma za ku samu akwai daidai din akwai ƙari idan mutum ya ce da kai barka da asuba sai ka ce barka da asuba ba daidai ba kenan amma ka ce barka da asuba an tashi lafiya ahsana minha kai masa ƙari barka da asuba an tashi lafiya sai ka ce barka da asuba an tashi lafiya lau ya iyali ahsana minha ko amma waɗansu malamai suka ce a tahiyyatin a nan, ana nufin sananniya ta musulunci ka'idar annakira fi siyaqi sharɗi ba za ta yi amfani ba domin in ba ku manta ba ayat da muka karanta a baya an kira gaisuwar musulunci assalamu alaikum da ita ce tahiyyatin wa da kaltun buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba to ana nufin anan kuma da aka ce wa idza tumbi bi tahiyatin ana nufin waccan tahiyatan min indillahi din mubarakatan tayyiba in aka gaishe ku da wannan gaisuwar gagaruma wacce aka ce da ku mai albarka daga wajen Allah sannan mai daɗi mai ƙanshin turare to inda ita aka gaishe ku anan fa hayyu bi ahsana minha ku gaida wanda ya gaishe ku da abin da ya fita duha ko ku mayar masa da daidai ita to za mu ji cikin hadisai yaya ita din take yaya wacce ta fita yaya daidai da ita to sannan malamai suka ce duk waɗannan ayoyin musamman wannan ta ƙarshe wa idza huyitum bi tahiyya tana umarni ne da yada sallama sannan ƙari akan haka wannan ta ƙarshe tana nuna yin sallama a karan farko ba wajibi bane mustahabbi ne amma mai da sallama in an maka wannan kuma farilla ne ka ce wa mutane assalamu alaikum wannan ba wajibi bane in dai ba gidansu zaka shiga ba kamar zaka wuce ta hanya za ku yi kiliya kaza kaza da sauransu amma in gidansu zaka shiga wannan dole ne da ayar da ta gabata la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu Watu sallin wa amma in kawai mutane suna zuwa zucewa ta wajen ka sai suka yi maka sallama to kai kuma dole ka amsa musu su inda ba su yi maka sallama ba da farko ba su yi sabo ba sai dai sun bar abin da shi ya fi sun yi asarar lada amma kai ko in baka amsa musu ba bayan sun yi maka to kayi sabo kuma ka dauki alhaki ku kalli su yakin ayar wa idza huyitum in an gaishe ku kaga ba a ce dole a gaishe ku ba in an gaishe ku to amma ku kuma sai aka ce fa hayyu ku gaisar kaga ku kuma umarni ne da haka malamai suka ce fara sallama mustahabi ne amma mai da sallama wajibi ne matsayinta daidai da sallar nafila shigarta ba dole ba ne amma in an shiga fa dole a cika ba zai yi kawai kai kabbara raka a farko ba ta sallar nafila sai wani abu ya taso ma ko sai ka ga wani abokinka ko wani abu sai kai da Allah ai da mun ba dole ba ce a a shigar ce ba dole ba amma in ka shiga cikawar dole ce akwai ire-iren waɗannan abubuwa da yawa addini fara su ba dole ba amma cika su dole ne da aka sallama fara ta ba dole ba amma kuma maida ta da cika ta wannan kuma dole ne wa ta'ala maɗaukakin sarki ce hal taka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin shin yanzu labarin bakin annabi ibrahima ababen girmamawa bai zo ma ba Allah ya san labarin bai zo wa annabi ba amma me yasa ya tambaye shi domin tambaya kan abin da baka sani ba dan a sanar da kai yana sa maka shauƙin ka so ka sani ko ba haka ba yanzu da ni ne na san baka san wani labari ka san ko me ya faru a waje kaza ai na san baka sani ba amma me yasa na zo maka da sigar tambaya dan in jawo hankalinka in sa ma kwaɗayin san ka so ka sani sai ka tara min hankalinka ni kuma sai in isar maka wannan usulubi ne na qur'ani usulubi ne na larabci an san baka san abin ba a ce shin baka sani ba an san baka sani ba abin nufi ka kunnen ka ka saurara ka sani Allah ya ce shin baka san labarin bakin annabi Ibrahim ba ababen girmamawa suwaye bakin annabi Ibrahim waɗansu malamai suka ce mala'iku talatin Allah ya aiko masa cikinsu akwai Jibrilu waɗansu malaman suka ce guda hudu ne Jibril Mika'il Israfil a guda uku Jibril Mika'il Israfil su ne daifi Ibrahim Allah ya ce da su mukramina ababen girmamawa kafin haka Allah ya ce da su daif baki dan sun zo a sigar baki ba wai dan baki bane dan Ibrahim ya saba da su dan me kalmar bako take nufi wanda baka saba da shi ba amma Ibrahim ya saba da waɗannan mala'ikun amma me yasa yanzu aka kira su da suna baki a gare shi dan sun zo masa da sigar da bai santa ba bai gane su ba a matsayin baki suka zo masa to sannan kalmar daifu ana faɗarta ga mutum ɗaya ana faɗarta da mutane da yawa duk da cewa tana da jami'i ana cewa duyuf baki amma a iya faɗa daifu kaɗai baƙo kuma tare da cewa baƙon ba ɗaya bane da yawa dan daifu ibrahim a nan ba baƙo ɗaya bane suna da yawa me zai nuna maka haka Allah ce mukuramin ababen girmamawa da ɗaya ne sai a ce daifu ibrahim al mukuram baƙon ibrahim abin girmamawa kwaya ɗaya to wannan sai ya nuna cewa kalmar daif ana amfani da ita ga ɗaya ana amfani da ita kuma ga me jam'i a larabci sannan Allah ya ce da su mukuramin ababen girmamawa waye girmama su ibrahim ne ya girmama su ko allah ko duka biyun duka biyun allah shi ya fara girmama su sannan ibrahim ya girmama su da allah bai girmama su ba ibrahim ba zai girmama su ba allah ya girmama su cikin faɗinsa bal ibadun mukramun bari dai su mala'iku bayi ne masu girma haka allah ce kiramin barara an gane ko bayi ne masu girma kubutattu a wajen allah da aka kaga karamcin mala'iku farko Allah shi ya fara karrama su daidai da walakada karramna bani adama Allah ya girmama dan adam ya girmama mala'ika sauran kuma fa ya basu inda suke su yi mana hidima ba su kai matsayin a ce an girmama su ba ko da an girmama su ka san za a iya maka abu amma baka isa a faɗa ba wanda ba mala'ika ba wanda ba aljani ba ko Allah ba dan adam ba ko Allah ya girmama shi bai isa a ce an girmama shi ba waɗannan halittu guda biyu kadai cikin halitta Allah su Allah ya ce mun girmama dan adam mala'ika tare da cewa ba su kadai ne bayan Allah ba ko ba haka ba tsuntsaye bayan Allah ne dabbobi bayan Allah ne aljanu bayan Allah ne amma ina aka ce an girmama su kuma ba a girmama sun ba an girmama su amma ba su isa a faɗa ba ne da haka ka gane wannan bakin annabi ibrahim almukrami na ababen girmamawa shi ma ibrahim ya girmama su tasa girmamawar ba irin ta allah ba shi allah ya faɗi girman da yawa mala'iku ta yadda ya halicce su da haske ta yadda ya sa ba sa saɓan allah ta yadda ya sa ba sa gajiya an gane ko to amma shi ku annabi ibrahim girmamawar da ya musu shine abin da ayoyi suka nuna lokacin da ya je ɗauko ɗan maraƙi soyayye mai ƙiba mai jika-jika ko gasashe zo ya aje gabansu ya ce alata akuluna wannan shine girmama da ibrahim ya musu a matsayinsa na ɗan adam wanda shi ake kira da ƙirabai garar baƙo wanda manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim cikar imani da Allah da ranar lahira girmama baƙo wa ya fara wannan cikin 'yan adam annabi ibrahim yasa mai mukama hamsin alhariri albasari ya ce wa hurmati shaikhin ladhi sanna alqira wa assasa almahjuj fi ummi alqura ma inda li tariqin idha ara siwa almunakh wal hadith fi dhara siwa alhadith wal munakh fi dhara wa kayfa yaqri man nafa anhu alkara tawan Wabara a azuma lamman bara fa ma tara fi ma ya rantsuwa irin ta maguzawan larabawa ya ce wa hurmati shekhin lazi sannal kira na rantse da alfarmar dattijan da ya sunnanta yi wa bako gara wani dattija ne annabi ibrahim sai ya daɗa fito maka da labarin fili ya ce wa assasal mahajuja fi ummil qura wanda ya gina harsashin abin kaiwa ziyara a uwar alkarya shine ka'aba wa izbabu ana li ibrahima maqamal baiti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud wa iz yarfa ibrahimu al qawa'ida min al baiti wa isma'il rabbana taqabbal minna da haka wannan shine ma'anar wa asasal mahjuja fi ummil qur'an ubangiji ya ce idza dakhalu alaihi tana yayin da su waɗannan baki suka shiga alaihi ga ibrahim kaga dakhalu ya dada tabbatar da cewa ba bako ɗaya bane duk da an yi amfani da kalmar daif wacce take nuna mufrad da ɗaya ne anan ma sai a ce iz dakhala alaihi amma iz dakhalu alaihi yayin da suka shiga gare shi faqalu salaman sai suka yi masa sallama duk abin da muke ginawa shine ayi sallama kafin a yi me kafin a shiga to amma kissar mala'iku ga annabi ibrahim ta nuna sai da suka shiga suka yi sallama Allah ya ce iz dakhalu alaihi sannan faqalu salama suka ce salam kuma ta domin aqafu bil fa ana kiran da fa'u ta'qib sun shiga suka yi sallama wasu malaman suka ce a'a su ma ba su shiga ba sannan suka yi sallama sun hada da shigan ne da sallamar domin fa'u ta'qib yana nuna dab da kaza kaza ya faru inda shigar suka fara sannan suka yi sallama sai a ce izdakalu alaihi sun qalu salama amma ba za a ce fa salam ba to sai waɗansu malamai suka ce kai ma a matsayinka na ɗan adam ka iya haɗa biyun shigar tare da me sallamar waɗansu suka ce a nan shari'ar mala'iku ce mukan kan da tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta sta'ani su wata ala al'ala wannan tamu ce amma nan mala'iku ake nufi da haka su mala'iku suna da damar su kutse a gidanka sannan sai suna tsakiyar gida su ma sallama to ai in haka ne makila wani ce to dan me ai babba za ma su zo gidanka ba ka isa ne ai sai gidan da ya isa ne suke zuwa inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala sura ashe ba kowane garin gida suke shiga ba irin gidan annabawa wanda mala'iku suke shiga to suna da izinin shiga ko kafin su yi sallama in yaso in sun shiga tsakiyar gidan sai su yi sallama dan ka fahimci tsakanin ayoyin karka cakuɗa aya da aya wala ta tabaddalu khabitha bit tayyib wala talbisul haqqo bil batil dan in mutum bai da fahimta sai ya rinka ɗauko ayoyin da suke magana da mutane ya dabkawa mala'iku na mala'iku ya dabkawa sai ya cakuɗe ya arin gizo can an ce karka shiga sai kai sallama sai ka nemi izini in ya zo gaba ya karanta wanda zai ce to ai mala'iku sai a tsakiyar gida to kai mala'ika ne li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja da haka nan ana magana akan mala'iku sune bakin annabi Ibrahim su kan sai da suka shiga gidan sai suka yi sallama kuma Allah bai ce sun yi kuskure ba wannan sai ya nuna shari'ar su su haka take amma mu ta mu shari'ar daban take sai mun fara sallama mun nemi izini sannan za mu shiga in an mana izini kala sai annabi ibrahim ya ce da su salamun ni ma ne muku sallama to a lokacin da mala'iku za su gaida annabi ibrahim sai suka gaida shi da jumla fi'iliya kalu salaman domin kalu fi'ili madi ne salaman mafi'ulin bihi mansub ko a ce sifa li maf'ulun bihi muqaddar mahzub taqdiruhu ko kuma maf'ulin bihi kai li fi'ilin muqaddarin mahdhub taqdiruhu sallamna alayka salaman to amma shi annabi ibrahim da ya zo gaida mala'iku shi kuma sai ya gaida su da jumla ismiya Yace salamun domin a ƙa'idar larabci duk inda ka ga suna mai fataha in dai bayansa akwai fi'ili to shi menene maf'ulin bihi ne ko za a iya kaddara masa fi'ili to shi menene maf'ulin bihi ne to kuma duk jumlar da ta fara da fi'ili an muqaddar am zahir ta zama jumla mai fi'iliya duk inda a larabci kaga suna mai rufa in dai kafin sa za a kaddara masa wani suna to wannan ya zama khabar to wanda ya gabata a bayansa in ya zama a fili ko ba a fili ba abin kaddarawa in dai suna ne ya zama mai mubtada duk jumlar da ta fara da suna a matsayin mubtada ita kuma ta zama jumla mai ismiya malamai suka ce wacce ce tafi tsakanin jumla islamiyya da jumla fi'iliya jumla fi'iliya tafi a jumla ismiya tafi shi yasa sallaman ibrahim tafi sallaman mala'iku in ka kalli siyakin jumlolin da yadda ka'ida ta nuna domin su sun gaishe shi da jumla fi'iliya shi ya gaishe su da jumla ismiya jumla ismiya tafi jumla fi'iliya da aka ibrahim ya yi musu ka'idar fahayyu bi ahsana minha au ya gaishe su da ahsana minha da ibrahim caye da su salaman to shi ma ya gaishe su da daidai da abin da suka gaishe shi da shi jumla ismiya da jumla a jumla fi'iliya da jumla fi'iliya takadirin zancen ibrahim amri alaikum salamun yani daman al'amari na gare ku aminci ne domin ka san jumla fi'iliya ta tajaddad amma jumla ismiya la ta tajaddad ita daman haka take koyaushe ma'ana ina amintar da kai sai ai ni daman amintacce ne kai a wajena to ya fi burgewa wanda ya ce daman kai amintacce ne ya fi sakan ma fuska ya fi sakin jiki da kai ya fi natsuwa da kai amma wanda ya ce zan amintar da kai wanda alkawari yake ma na wani abu da zai faru ta yi ya saba ta ya cika da daka annabi ibrahim ya gaishe su da sama da abin da suka gaishe shi da shi bisa ga ka'idar fahayyu bi ahsana minha me Allah maɗaukakin sarki yake so ya nuna mana cikin wannan saƙon? sallama ba a shari'an mu kaɗai aka fara ba karka ji ana ta batun sallama sallama addinin musulunci ka ɗauka addinan da suka gabata baya babu sallama su ma akwai addinin annabi Ibrahim akwai sallama duk kuma addinan da suka biyo bayan Ibrahim jingina kansu suke da Ibrahim yahudanci ne yahudawa sun ce annabi Ibrahim ba yahude ne nasaranci ne nasara sun ce ibrahim ba nasari ne kowa kokarin jingina kansa yake ga ibrahim kaga in kwa da gaske suna jingina kansu ga ibrahim to kenan su ma suna sallama dan a shari'ar ibrahim akwai sallama da aka sallama ba sabon abu bace ba kawai addinin bane akwai ta kaga kenan abu ne mai tarihi abu ne mai tushe ba zai yi kyau ba a ce kai kai sakaci ba ka yi musamman ɗabi'a ce ta uban annabawa annabi ibrahim wanda allah ya ce shi ya naɗa mana sunan musulmai millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu tafarkin babanku ne ibrahim wanda shi ya rada muku sunan musulmi tun kan ku zo duniya kuma Allah ya ce ku yi koyi da shi kul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin to sannan kuma abinda wannan aya take da isan mana na sako shine sallama bata takaita ga bil adama ba har mala'iku suna yi zai yi ma har aljanu suna yi ba ma zai yi ba har aljanu ma suna da sallama a shari'a su ko da ba sa yi domin duk abin da aka umarci dan adam da shi shi aka umarci me aljani da shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da mu da su duk an halicce mu ne dan ibada kuma abin da ya shafe mu na ibadan na haka ya shafe su babu bambanci to kaga wannan kuma ya fito da me bayanin falalar sallama dan anan babu inda aka yi umarni da ai sallama ko cikin wannan ayar ta hal'ataka amma me muka fa'idanta da shi cikin ayar na daga abin da malam ya mana tarjama da shi bayanin falalarta domin tarjama ya ce babu fadli salami wal amri bi ifsha'iha to sannan anan sai mana wata ka'ida ta malaman balaga da suke cewa al-lafu wan nashar murattab aw ghair murattab asali imamun nawawi yi babu fadli salami wal amri bi ibshaihi babin da yake magana akan falalar salama da umarni da a yada ta amma da ya tashi kawo dalilai sai ya fara kawo dalilan umarni da yadawar kafin dalilan falalar tare da cewa shi lokacin da ya sa title na babin ya faɗi falalar kafin ya faɗi me umarni da yadawa amma da ya zo zai yi bayanan kuma sai ya fara kawo ayoyi da hujjojin umarni da yadawa kafin falala wannan na sha gaya mana shi ake kira da allafu nashar gairu murattab babi ne mai zaman kansa a ilimin balaga sau da dama ƙur'ani zai faɗi abubuwa guda biyu a jere a dudunkule in ya zo fashin bakinsu sai ya ɗau baya sai ya kawo shi gaba a madadin yadda ya jera su a dunkule ya jera su a wajen bayani Allah ya ce yau mata biyar wujuhun wata suwar wujuhun fa'amman lazina. kaga yau mata biyar dojohun? ranar da wasu fuskoki za su yi fari wata su suwaddu wujuhun wasu fuskokin kuma su yi baki wata fuska aka fara faɗa mai fari sannan wacce mai baki a kula ba a faɗi ko na suwaye ba amma da aka zo fashin bakin sai aka ce fa amman ladhi naswaddat wujuhuhum aka ɗauko na biyun da a can su ne na biyu ba su ne na farko ba aka fara bayani da su sannan can gaba sai aka ce wa amman ladhi nabiyaddad wujuhum wanda su kuma su ne na farko a can a nan kuma sai suka zama su ne na biyu wannan shine lafu wa nashar ghairu murattab akwai murattab a faɗe su a tare a jere a dunkule in an zo fashin bakin a tare a jere a fashe bakin ba tare da takdimi da ta'khiri ba wannan shi ake kira lafu wa nashar murattab suratul zariyati wannan aya tana cikin suratul zariyati mun gama dangane da ayoyin da suke malam yayi bambudin kunne da su a wannan babi za mu shi bangaren hadisai ya ce wa an abdullahi ibn amr ibn al-as hadisi mai lamba ta 854 a irin nawa daga abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anna rajulan cewa wani mutum sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne wannan anan ba ambaci kowaye ba hadisi bai ambaci kowaye ba amma Imam Nawawi yake cewa shine Abu Imam Suyuti shine Abu Dharr al gifari Abu Dharr al gifari ya sunansa na asali eh abu zar al-gifari jundab ibn junada jundab ibn junada Allah ya kara masa yadda wanda mun sha yin tsokaci kan halayyarsa da ɗabi'arsa da kaffa kaffansa ko da zuhudinsa shi yana daga cikin sahabban da ba su yadda a yi suto ba a gida shi abu al gifari a fikihunsa da fahimtarsa duk abin da ka ci ranar da ka ci ka cinye a gidanka Raguwar ka fito da shi talakawa su ci ka dogara ga Allah gobe ka fito nema amma shi bai yadda irin dan buredin nan da ake shiga ai karin kumallo da shi ba a'a baka dogara ga Allah matukar dogaro ba domin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yazuqu at-tayr da a ce za ku dogara ga Allah matukar yadda Allah yake so a dogara da shi da sai ya azurta ku yadda yake azurta tsuntsu taghdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu da safe yana tashi da yunwa amma kan yamma cikinsa ya cika Mana tsuntsu bai da suto baya aje abincin gobe in ya ci na yau sai ya shiga shi kasa gobe kuma Allah ya baya to wannan shine fiqhun Abu Zar al shi yasa ya ta faɗa da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kusanci da Annabin suka fi shi fahimta a nan fahimtarsa ta saba wa tasu yayi ta faɗa da irin su Usmanu dan me za a sa alkyabba dan me za a sa riga aska a zauna jigari jigari cikin tsumma tsumma to daman tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya gaya masa ya ce naga kai mutum ne mai son kauye mai son kadaici ba ka son zama cikin mutane dan in ka zauna cikin mutane sai an yi sa'in sa da kai wannan yasa sayyidina usman yasa aka masa gidansa a bayan gari can ya fita gari ya zauna can saboda inda yana zaune cikin mutane to zafi ne da shi ƙanƙan ne da shi da aka yi ce duk wanda ya kwana da abinci a gidansa bai fitar da shi ya bayar ba wai don tunanin gobe ya ci to zai shiga cikin sun mai yuma alaiya fi nari jahannama allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa fi kuna fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa bi jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kana sunto amma wannan fikihun nasa ne kuma ya saba abinda annabi ya rayu da shi mata annabi suka ce annabi yana ba mu cefanen shekara da hatsin da abin cefanawan na shekara sallallahu alaihi wasallam to kaga ai magana ta kare duk tsoron Allah ba ya gama anan ba annabi ya bada cefanen shekara kai yanzu a garin ku karamin mai kudi ne yake iya bada cefanen shekara ai sai na gaske wani balarabe dan suriya ya taba tambaya ta a sudan na jin wata rana ne aka yi wani yajin aiki sai muke hira muke cewa kai abin tausayin talakawan mu da za su shiga halin kakani sai yake tambayar mu yace yanzu a garinku akwai wanda ba zai ci abinci ba gobe sai ya fita nema muka ci su suka fi yawa kuma ba wai talauci ba ne har masu kuɗin sabo ne mu al'adar mu ce haka sai ce to su a garin su akwai wanda zai yi shekara biyu bai fita ba akwai abincin shekara biyu a gida yace kuma su ma a su waɗannan ba su ne masu kuɗin ba ko dai ba talakawan ba ne dai to da haka dai kada a ce maka kaza kaza ka ce ayi to wannan rashin tsoron Allah ne yanzu alhaji haddasa to a ce cefanen shekara ɗaya wani talaka bai da shekara cefanen kwana ɗaya in ya san talakan da bai da abincin kwana ɗaya bai taimaka masa ba shine aibi amma ya taimaka gwargwadon iko wa ya hana shi aje to a gidansa ba wanda ya hana shi abu zarar gifari Allah ya kara masa yadda yana daga cikin halayensa na gari har ta kai larabawa suna da wani karin magana idan ana ce in ana so a ce wani ji tsoron Allah ba a bata lokaci a madadin a ce ji tsoron Allah sai a ce da kai tabazara tabazara ma'ana ya hannun abu zarri mana mana shi ya kai yadda ake kyautata masa zato wajen tsoron Allah har ma a ce kai halinsa a karin magananci ana so a ce ne ka ji tsoron Allah dan shi halin abu zarri kusan gaba ɗayansa tsoron Allah ne Allah madaukakin sarki ya yadda da shi ya yadda da dukkan sahabbai duk da abin da muka faɗa na Abu Zari Abubakar Umar Usmanu, Ali sun fi shi asharatul mubashshiruna na Biljanna sun fi shi domin duk shi bai samu darajar da suka samu ba don falalar Allah yawa ne da ita Allah baya tare falalarsa a waje ɗaya in ya ba wani kaza wani ma sai ya tsangula masa kaza in ya san wa wani kaza wani ma sai ya san masa kaza da haka wannan mutumin imamun nawawi ya ce shine abu zaril gifari da abdullahi dan amr dan az yace anna rajulan sa'ala rasulullah wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyul islami khair wani ɗabi'un musulunci suka fi malamai suka ce anan ana kaddarawa ayyu khisalil islami khair waɗanne ɗabi'un musulunci ne suka fi ba yana nufin wani musulunci ne ba ai musulunci ɗaya ne an gane ko qul hadhihi sabili adu ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa la tattabi'us subula wata tafarraqa bi an sabil da haka musuluncin ɗaya ne amma da aka ce wani musulunci ya fi ana nufin wani ɗabi'a cikin ɗabi'un musulunci ya fi domin ɗabi'unsa suna da yawa tare da cewa shi kuma ƙwaya ɗaya ne ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi imu ta'ama ka ciyar da abinci wannan yana daga cikin me mafifitan ɗabi'un musulunci matukar mutum ya zama musulmi to me ya fi masa lada me ya fi masa alkhairi inda yana da iko shine ciyarwa tut'imu at'am ka ciyar da abinci kuma ƙur'ani ya gaya mana ka'idar ciyar da abinci wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira shi kansa abincin da za a ciyar ga sifarsa su waɗanda za a ciyar ga sifarsu abincin ya zama lokacin da ake son kake ciyar da shi lokacin da ake sha'awarsa kake ba da shi ba sai ya rube ya lalace ya zagonye ba wala ta tayammamul khabitha tunfiquna minhu wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi to sannan waɗanda zaka ciyar miskinan miskinai yatiman marayu asiran fursunonin yaki da yan kurkuku duk a matsayin asir suke yanzu ka dunkuli wata sadaka ka kai gidan yari dan a ciyar da ɗaurarru ka dunkuli wata sadakar ka ka bawa masu karamin karfi yan kasuwa yan faleti faleti waɗanda ba su da ikon su shiga cikin rumfa sai dai a baki bakin rumfuna irin waɗannan ya fi kamata attajirai in za su yi zakka su ke bi suna yaye su suna haɓaka arzikinsu amma a zo cikin gari ana ba zaune gari banza sai dai aje kuɗi aljihu ya ta kashewa bai san darajar kuɗi ba gobe in shekara ta zo ya sa ka a lissafi in baka bashi ba ku yi gaba kaga ka taimaka wajen kashe zuciyarsa baka taimaka masa wajen ya ci gaba ba kuma musulunci ba wannan ce manufarsa ta zakka ba mutane su fara eh, sana'a ko mun kankantata su kuma attajirai su duba masu ƙananan sana'o'i wannan yana nuna ba su da mutuwar zuciya suna da kishin su nemi na kansu mutumin da yake tafiya da jarin dubu goma a faranti sai ka bashi dubu ɗari ko ka bashi dubu ɗari biyar ko ka bashi dubu kaza wani baka yaye shi ba baka tallafa masa ba wannan shine manufar zakka shi yasa kalmar miskini a qur'ani ba tana nufin zaune gari banza ba mara aiki yadda zaka gane fasarar ta tafi suratul kahfi amma safinatu fakanat limasakina jirgin ruwa guda na miskinai ne kana nufin yan sadaka yalla a danja Allah ba ku mu samu sai ya zo akwai wani almajiri kullum sai na zo wucewa ta danjar kara sai ya zo zai min salati shi salatinsa na bara ne yaushe aka ce salati ya zama na bara kai ma kiyan lamana yanzu wani da zai maka wannan salatin na bara ka ci ka dalla tafi sai ce baka san annabi baka san salati to ai na qur'ani yace ai salati ai bara kaga so kake ka zubar da mutuncin salati a idan mutane kalma mai daraja ibada gagaruma amma kana yin ta kana roƙon mutane kana zuban mata da kima kana zuban mata da mutunci kuma kana kashe zuciyar kanka da kanka duk wani hali da Allah ya aje ka zaka iya yin sana'a sai dai in baka nema ba sai dai waɗanda suka haife ka ko suke tare da kai ba su yi handilin ɗinka yadda ya kamata ba yau ba gashi ba duniya ta nuna a clip clip da ake turawa mutane don su ga abubuwan al'ajabin duniya za ga wani mutum bai da hannu bai da komai dungu amma yana yin wani abu na rayuwa wani bai da kafafuwa haka yake ja ya tafi ya sana'a amma mutum daga an dan bige masa kafa shi kenan mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki in haushe ne dama abin da yake so kenan wata yar hakiya tana dan fito masa ida hakiya fa yake na ya zama almajiri ina kafa ina hannu sun tashi daga aiki tun da ido ɗaya ya kama da hakiya kuma ai ta kururuwar ya je ai masa magani kyauta a cire hakiyar ba zai je ba saboda ya rike ta jari yadda kake da rumfar ka haka yake daukan wannan idan nasa na dama ko na hagu mai hakiya jari saboda tsabin kuma wai haka ganshi ka tausaya masa abin ka daka masa tsawa abin yan hizba su zula masa bulala abin yan karota su kama su wallahi rashin sanin ciwon kai rashin sanin ya kamata duk al'umma ta zama almajira mutuwar zuciya ko ina ta shige mu samari ba su aikin yi sai ka wuce su jingim a unguwa ana ta gulma ana ta tsaigumi sai ka rasa ni in na zo wucewa irin ta wannan sai in rasa me zan musu da kuwa zan musu ko salama wallahi abin ta kai su ba abin kai musu ko kai musu sallama dai wallahi ta ciki na ciki kai musu amma abin ta takaici ne a irin gari na Kano ana tura ruwa ana dako ana kaza ana kaza alhaji nawa a Kano ya fara da dako alhaji nawa a Kano ya fara da karɓar ɗan kunne da ɗan kwali tun lokacin mata suna yayin ɗan kwali yana tsayawa a ƙofar rumfa a kwari ko a ina ko a ina yana sayarwa yau ya zama miliyoyi ake irga masa amma kai ba za ka fara da haka ba kana nan dan binni sai wando binjime mai da aljihai na banza duk iska ta cika wani aljihun ka ga har ya bule ba fa kuɗi suka bula shi ba wallahi iskar banza ce da tusa ta bula shi kaga wannan wani iri ya kamata mu zammuna da kishi in mutumin Kano yayi kukan talauci in talakan Kano yayi kukan talauci in saurayi majiyi karfi a Kano yayi kukan talauci ba abin a tausaya masa bane ba abin a tausaya masa bane in dai 'yan ƙasa ta ƙetare Nijar mu za su ketaro su zo su ci arziki a garinmu 'yan jihohi makota su ketaro su zo su ci arziki a garinmu to mu me muke yi mutuwar zuciya babu abin tausayi a cikin haka babu na kasashe sai kasashe bahaushe ya ce uwar rago ake wa jaje da zaran mutum ya zama rago to abin aje a mahaifiyarsa jaje ne domin ba zai amfani kansa ba ba zai amfane ta ba ba dan ba a binne mutum da ransa ba ya kamata a binne shi saboda ya gama aiki a rayuwa da haka mu zama masu kishin zuciyarmu Allah ya ce ah, eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuti'imu ta'am mafificin ayyukan musulunci ciyar da abinci a lokacin da abincin yake abin so kuma ga mabukata miskinin wa yatiman wa asiran wa taqra'u salam kuma kake yada sallama mahalli shahid kenan ala man arabta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba sallama ba a cewa sai na san wani zan masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin alamomin tashin alkiyama munanan domin alamomin tashin alkiyama iri biyu ne akwai kyawa akwai munana to dana daga cikin alamomin tashin alkiyama kananan kuma munanan mutane su koma ba sa sallama sai wanda suka sani in kaga mutum ko kaga alamar musulunci tare da shi ai tunda baka san shi ba sai ka da fuska to wannan mummunar ɗabi'a ce mu yi kokari mu guje mata mu yi kokari kada mu fada a ciki duk lokacin da muka ga mutumin da muke kyautata masa zato musulmi ne ko mun san shi ko mu san shi ba mu masa sallama ko muna da wani sabanin fahimta in dai mun yadda musulmi ne bai fita daga musulunci ba bai da aqidar da ta warware kalmar shahada sami masa sallama amma wanda ba musulmi ba shine wanda ba a fara masa sallama ko an san shi sai dai fashi in yayi to za a mayar wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito ana nuna mun lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana salamu alaikum wa barakatuh mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam allah ya kara maka lafiya amin allah ya kare mu da lafiya baki daya ya ce malam dan allah me ake nufi da karshen wannan hadisin ya kawo hadisin da sanadinsa kamar yadda ya rubuta haddasana yunus bin muhammad haddasana hammadu bin zaid haddasana usman bin ubaid Arrasibi, قال سمعت أبا الطفيلي ya ce na ji abat tufail radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ya kulu yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nubuwata ba'di babu annabta bayana ma'ana ba za a yi annabi ba bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce illal mubashirat sai dai za a rinka samun al mubashirat qila sai aka ce da annabi wa mal mubashirat ya rasulullah me ake nufi da al mubashirat ya ma'aikin Allah kala sai ce ar ru'yal hasana kyakkyawan mafarki to shi mai tambaya ce malam me ake nufi da arru'iyal hasana kyakkyawan mafarki la'alla bai halarci darasin mu na satin da ya wuce ba mun karanta ruwayoyin hadisin akwai ruwayar arru'iyal hasana da arru'iyal saliha mafarki na kwarai mafarki na gari mafarkin duk abin da zai faranta maka rai ko zai faranta wani dan ka rai kai kai masa mafarkin da shi wannan shi ake kira da mubashirat alamomin annabta domin farkon alamar da annabi ya fara gani kafin jibril ya zo ya masa wahayi ya zama annabi shine mai mafarkin kwarai kamar yadda hadisi ya zo cin sahih bukhari hadisin na aisha awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah farkon abin da aka fara wa annabi sharar fage da shi na alamar cewa shi annabi ne mafarkin kwarai nana aisha ta ce fa kana la yara shay'an illa ta haƙaƙa baya ganin wani abu fin naum a bacci illa ta haƙaƙa fil za su ya tabbata a farke to da haka wannan shi ake kira da mafarki na kwarai wanda alama ce daga cikin burbushin alamomin annabta to annabi ba za a yi ba bayan annabi amma wannan alamar daga cikin alamomin annabta za ta ci gaba da wanzuwa har Allah ya nade ƙasa kuma dan mutum ya yi mafarkin kwarai ba zai zo ya ce muku shi annabi bane ko dan mutum yana mafarki abin yana faruwa bai isa ya zo ya da'awar annabta ba domin shi mafarkin kwarai din ba shine annabta ba ɗaya ce daga cikin alamomin a wani hadisi ma annabi ya ce ɗaya ne daga cikin sittin kaga bayan shi akwai matakai nawa hamsin da tara dan kawai kana mafarki ana samun dace sai ka zo kai da awar annabta ai mace ce ƙarya kake yi annabawa sun ɗare ka da mataki hamsin da tara bayan naka a gaban ka da su ko gaban su da kai akwai mataki wanda yake 69 wanda wannan ɗaya ne daga cikin saba'in mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam basira da fahimta Allah ya kare mu baki da malam dan Allah a ja hankalin maza akan rashin yi wa mata sutura da kayan kwalliya musamman wasu masu ganin masu ganin ido daga sun ga mace da ɗan kuɗi a hannunta sai su daina yi mata komai sai dai ta yi da kanta wannan ba daidai ba ne ba bari in gaya maka yana daga cikin abin da ke ja matakka ta raina ka ta rinka ma cikon kuɗin cefa ne billahi lazi in dai ta san ta nema cikon kuɗin cefa ba wani kwarjini da za ka yi mata duk wani haƙƙinta in baka biya mata ba musamman na dukiya ka zubar da mutuncinka ka zubar da girmanka domin da me namiji ya fi mace farkon abin da Allah zai faɗa na kwaliti ko abubuwan da muka ɗaukaka da shi akan mata sai ya ce kashe kuɗi الرجال قوامون على النساء بما فضل sai بعضهم على me. سيتمي وبما أنفقوا min أموالهم maza su suka fi mata saboda tuntuni Allah ya fifita mazan akan mata saboda me sai ce saboda suna kashe kuɗi to in ka zama ita take kashe ma kuɗi kaga yanzu an yi juyin waina kenan ko ba haka ba na sama ya koma ƙasa da aka ba wani burge mace da zaka yi ba wani barazana da zaka yi mata in ba za ka kashe mata kuɗi ba to musamman ma wacce ka mallake ta ka kawo gida duk abin da kai mata na kashe kuɗi ba asara bane ba ribar ka ce ka fesa turare gidanka ne zai yi kanshi kai za ka ji kanshi ka kashe wa budurwa ma akan titi wacce za ta yi ma request yi min kaza yi min kaza kuma ba dole kazan za ta yi ba ma ta ma ce ka yi kazan kai kazan bayan ka tafi ta daga waya a gaban kawayenta ta ce wani gara ne ta fa wanki kuɗinka kuma gara ne kai kuma wallahi garan ne garan ne ma a yi haƙuri yan kabilar igala da hausa an an ce gara ba igala ake nufi ba haushe yana cewa igala gara ko to gara wannan ta rashin wayewa ba gidaje duk mutumin da zai kashe wa macen titi kuɗi ba zai kashe wata gida ba wannan ai gargara ne ma billahi lazi ba gara ba ma kaɗai da haka ya kamata mu gane ya yan uwa mu yi wa matanmu hidima gwargwadon ikonmu liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra Allah zai buɗa mana babu wani kuɗi da zaka kashe ka samu lada a wajen Allah sama da kuɗin da aka ci a gidanka matarka ta ci ko abinci ko tufafi ko abin kwalliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani dinare ya fi daraja a wajen Allah dinaran da ka ciyar da muskini dinaran da ka bayar a gina masallaci ko a je jihadi ko ma wani irin dinare ne da dinaran da ka kashe a gidanka iyalanka suka ci sai manzo Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi duk cikin waɗannan kuɗin da kuka lissafa min da na kaza da na kaza wanda duk ya fi lada wanda zaka kashe a gidanka to da haka mutum ya kashe ya bar gida cikin yunwa ya tafi waje yana wata bajinta bajinta banza kake yi in dai lada kake so yi wa iyalanka hidima dan biya ta kazar gandun nan in ka dawo da kasuwa ka so sayo musu gasasshiya ko ba haka ba duk wani kayan kwalama da ka gani ana yi a gari kar ka rowa ka ɗebo ka kawo gidanka a ci lada za ka samu kuma a ci tare da kai siyan nagari bai da kuɗi gida da haka karka je ka ba wacce za ta ce da kai gara ba mutunci ba daraja ba kima kai kuma kana bare-bare kana ganin kama wani za ita da yawa take wanka taka ta gida yanzu da wani zai zo ya ba ta faɗa za ku yi wancan kuwa ka bayar ne wani ya bayar kuma kana bayarwa kana ƙasa ƙasa da murya ba girma ba arziki ba girma ba arziki nema kake in ka ga dama sai ta ce ba za ta ba ta yadda ba ba ta siyar ba kayan siyarwa ne kuma kuɗin an ci an dabil ba dawo da kuɗin sun shiga mai karfi sai Allah ya isa in ka isa ka kai duk inda za ka kai ko ba inda za ka kai amma idan ka kawo gida ka yi abin da ya kamata ka kare mutuncin matarka wasu ba za su ja hankalinta ba da sauransu amma yanzu dan Allah da za ka ji wani makocinka ya turo da matarka kyauta ya za ka ji to kuma kai baka bata ba me kake so ta yi wani karin magana bahaushe ya ce wai Allah sa kocin ka biya matar ka maka kuma su tafi tare to kai kana ina ga so rogo takarda ta gaba assalamu alaikum malam mutum ne ya fara azumin watan ramadan da ya guda goma sai rashin lafiya ta kama shi sai ya sha azumi sha biyu Allah ya yi masa rasuwa a wannan rashin lafiyar ana bin sa azumi sha biyu shin malam za a rama masa sha biyun ko ba za a rama masa ba ba za a rama masa ba mun sha faɗar wannan azumin farilla in mutum ya mutu bai yi ba ba a rama masa ko da a jinyar da bai tashi ba ko ma ya tashi ya warke bai rama ba ya mutu ba a ramawa an gane ko yau haka shari'a ta nuna ya ce saboda na ji wani malami daga malaman sunna ya ce ba sai an rama masa ba ni ma haka na faɗa saboda a wannan ni kuma almajiri ne ba malami ba ne wannan rashin lafiyar ya rasu bai ƙara samun wata dama a rayuwarsa ba kuma faɗin Allah min ayyamin ukar ba bai samu wannan damar ba wannan dai shine a takaice azumin kaɗai da ake ramawa azumin bakance sai wani a wani kauli na malamai da na kafara azumin bakance shine nassi ya zo da shi wasu malaman suka ce da na kafara amma azumin farilla ba a ramawa mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duk da dai ba haka ya karanta ya rubuta ba akwai gyare-gyare amma dai na karanta muku yadda na san haka ake faɗa salamun tasa da lamun ɗin da mimin ɗin a haɗa babu aluja alaikum wa rahmatullahi barakatuhu ma babu aluja sai ce hal ya juzu alar rajuli an ya rudda amma sai ita da ainun Allah ya saka ma da alheri kai kokari ba wai kushe maka nake ba gyara kawai nake ba kamar yadda ake zuwa ai darasu a makarantar allo ko shi yasa ake so kai karatun allo dan a koya ma darasu yadda ake tsaga baki da yadda ake fitar da shi ake rubuta shi ka san hadadde ka san wanda yake ba hadadde ba wannan yana daga cikin amfanin karatun allo ko a yanzu masu makarantun islamiyya in sun sa yara su haddace qur'ani kuma su sa su rubuto abin da yaro ya haddace ya kwafo maka exercise kai masa gudu wannan shine a madadin darasu da da ake a makaranta allo tunda yanzu allon baya daukuwa maza sun zama mata an yi rauni da aka dai an anan taka ta alhamza ce ba ta an baki ba ce ba Ya ce hal ya juzo alar rajuli ay yarudda salama alaman yastahzi ubihi bihi ko bil islam Ai ma'ana tahiyatu salam zadaka Allahu ilma nafi'an zadaka Allahu kallahu ilma an-nafi'a tunda ka ce wa al'ilmu ilmu da ma'arifa amma da ca kai zadaka Allahu ilman sai ka ce nafi'an an gane ko amma ka ce zadaka Allahu al-ilma to nafi'a ma sai ta zama an-nafi'a abin da yake cewa ya halatta ga mutum ya mayar da sallama ga wanda yake masa izgili ko yake wa addinin musulunci izgili in na fahimce shi eh yin izgili ga addini laifi ne babba ba karami ba amma baya hana mayar da sallama baya hana idan mutum ya yi ma sallama matukar musulmi ne ka mayar masa da sallama istihza'i izgili ga addini mataki mataki ne akwai wanda yake kaiwa ga mutum ya fita daga musulunci akwai wanda bai kai mutum ya fita daga musulunci ba an gane ko yawwa istihza'i ga Allah kai tsaye ya fitar da mutum daga musulunci istihza'i ga manzon Allah kai tsaye ya fitar da mutum daga musulunci istihza'i ga Qur'ani kai tsaye ya fitar da mutum daga musulunci amma istihza'i ga wani daga cikin musulmi wannan baya fitar da kai daga musulunci amma Allah ya hana la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa kaga Allah da zai hana ai izgili ga juna sai da ya fara kiran masu izgilin ma da muminai ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin ya ku wadanda suka imani kada ku yi wa junan ku izgili ashe kenan mutum na iya wa dan uwansa izgili kuma su zama dukkan su musulmi to wannan izgili ijunan mu kenan amma izgili ga qur'ani izgili ga aya da manzo wannan yana fitar da musulunci mutum daga musulunci qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum innahu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin da Allah da manzonsa da ayoyin Allah kuke wa izgili kada ku faɗi wani unzuri kun kafirta bayan kuna musulmi in ma mun karɓi uzurin wasu daga cikin ku sai mun ɗanɗana wasu kuɗa bi annahum kanu mujrimina domin ba yau suka fara ba to da haka wannan yake nuna izgili iri iri ne akwai wanda yake fitar da mutum daga musulunci in mutum ya kai wannan matsayin in baka yi masa sallama ba in dai bai tuba ba baka da laifi ko baka mayar masa da sallama ba baka da laifi in dai ka san rashin mayar da sallama zai iya sa ya shiga taitayinsa in kwa rashin mayar da sallama ba zai gyara shi da komai ba ba laifi ka mayar masa da sallama domin yahudawa ma da nasara ana mai mayar musu da sallama fara musu ne ba a yi shi ma irin wannan sai ya zama kai masa hukunci irin na yahudu da nasara ba za ka fara masa sallama ba amma in yi sai ka mayan masa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.